A shirmu na mata a yau tunda ana bukukuwan bikin babban sallah mun samu zantawa da Hajiya Zulai Mustapha wacce ta ba mu labarin yadda take sarrafa naman layya ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita. Kake sa shi kuma wuta fafafafafa da yawan nan. To assalamu alaikum yan uwana mata barkanmu da sallah barkanmu da sallah gaba daya. To mu dai a yadda muke yi a nan wajajen namu idan mai gida ya ya yanka rago ko sa ko raƙumi ko dai abin da ya sauƙaƙa idan aka yi wannan yanka mai gida ya fita nashi iyakaci idan yana da wanda za a babba zai faɗa muku za a yayyanka a mimmiƙa ma makwabta wanda kuma bai yi yanka ba misali waɗanda ba su yanka ba su aka fi so a ba su ma su ji daɗi idan aka gama kakkasawa mu dai a namu kuma ban san dai wa'yansu ba amma aka gama kakkasa nama aka babba wa'yanda za a ba mu kuma nan mata sai a zo a kama yankan nama a kama yanka nama a yayyanka a tafasa nama kamar yadda dai ake yi a sa mishi kaye-kaye na kamshi wanda zai gyara miki naman ki sai a zo wajen suya bayan kun dafa naman an tafasa nama sai a zo wajen suya to shi suyan naman rago gaskiya ana so naman rago ne ya soyu ya bushe amma kuma ba fa can can kuma kai ya kayau kayau din nan ba uwar gida dai ta san yadda ta ta soya soya nata naman ragon za ta soya naman ragon ta ne daidai ki sa mishi kayan kanshi ki sa mishi korinki ki sa mishi su gishiri da komai da komai abin da ka san zai sa naman ki ɗanɗano ki soya shi ya soyu wanda kike so ki ba soyayye za ki zuba mishi a mude ban san na wasu ba <laughs> wanda kuma za a za a adana mu dai mukan sa shi a mai man kakidi muna ajiye naman mu man kakidi ya daɗe in kina son shi shekara ma zai shekara in dai nama ne naman rago za ki sa shi a man ki ba abin da yake yi shekara a cikin naman kaki da lokacin da za ki ɗiba sai dai ki ɗibo ki amfani da shi yana nan a cikin mai to in kuma kamar yadda kuka ga mu a nan muna yin dambun nama ne in mai gida na da hali aka yi yankansa to in kana da bukatar yin abin nan din eh, we ake ce mishi wannan dambun nama yau in kana da bukatar dambu za ka ɗiba ka yi ragon ma aka kan yi dambu na kaza ana dambu to mu dai gashi a wannan shekara muna yin dambunmu saboda yara 'yan makaranta To madalla dandalin VOA na yi wa kullum musulmi barka da sallah da fatan za a ci nama daidai don kada ciki ya ɓaci. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.